danna subscribing kuma danna mana ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka daura. Hedo! Ka zo ka siya min da udan ya taya in ban da tsaba cuta a zalimin banza kawai. Eh, ka zo ka siya min da taya a mazaunin sabuwa saboda cuta. Ba ka mun shari. In kana gani fa na ce maka, in ta nan ta cinye ba, in ta huje, in ka sama shiga take. Suka ce kai kana so a haka. da sauki kake nema kai sannan ka ce min wai na baka taya mana kyau ka ji kariya ba amma kai makaryaci ne ka zo ka nan da tsoho taya da lele sabuwa ka zalunce da sannan ka zo ka ce mu wai ka gaya mun sabuwa ce to an zalunce ka dan uwar kai abin da ka yi na fi kai sanci na kuma Lagos na yi tuwo na shodo na yi da kwai na wasa da kula na wasa da biri za ka ga sanci billahi da ka san Allah sa'a ka daya to kar in zo in maka mugun duka a nan gurin yan sanda su kama ni tunda ka gaba garin mu bane sai aka ce nan wallahi hmm. za ka ci durin warka sai ka zaki Salamu alaikum. Wa alaikum salam. yawa. Yawwa. Allah wannan taya ce? Ah ganda ce. Allah malam ba wasa na zo yi ba. Mota ta ce taya ta fashe. shi yasa na zo nan ina so in samu taya ayo kai ashe taya ne wala ran dokan ganda ne ina ta fama baka kwana uku ina baka ka biyan haske ni ba wadan iska ne da kike na bi ka lalacewa dan uwarka na fi ka zama dan iska ka zo na Lagos a a mai job na zo na to ni na zo na mata ta dan ubanka malam ba batun hakan ba zaka ba ka gure an ga ba ka gure yanzu da Allah ba ni saya guda ɗaya. Ata. Kuma sai na ga wannan kamar ta jirgin sama. Yanzu dai za a kwance. Jirgin ke sauka yanzu. Yana sauka za a kwance. Hello. Jama'a assalamu alaikum. ina masu bibiyar YouTube channel don kallon shirye-shirye masu kyau ingantattu. To ga wani sabon YouTube channel mai suna Tun Abba Khalid TV. Ku rika bibiyar shi don kallon wani sabon shiri da za a rika sake muku mai suna Tun Shiru Comedy. A kowane lokaci idan ka subscribe ka dinga kalora don kallon shirin a duk sanda aka sake. Hello, Tun Shiru Comedy. Kar kuma Comedy. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da safiya ko ce barka da rana kuma ina yi kowa barka da juma'a dukkanin masoyanmu na nesa na kusa wanda suke cikin ƙasa da wanda suke wajen ƙasa kamar inda kuka sani suna na amin sayar kaduna wanda aka sani jayin malami alhamdulillah kamar da muka saba kawo muku magunguna wanda suka shafi bangaren magungunan hausa na gargajiya ingantattu masu kyau ta bangaren karfin maza ko kuma sanyi ko eh, sanyi idan aka ce sanyi ya kasa kashi-kashi akwai sanyi mai sa eh, zafin jiki akwai sanyi mai sa ciwon jiki sannan akwai sanyi mai fitar da kuraje a gaba akwai sanyi ko mai fitar da farin ruwa wato infection kenan sannan kuma muna da magungunan da suka shafi wato bangaren kasala basir typhoid malaria da duk wata cuta da muka sani da izinin Allah ba mai da muka tallan maganin ba sai da muka tabbatar da ingancinsa ga dukkan mai bukata kuma a faɗin duniya ko ina kake ko jiha kake ko ƙasa kake za mu iya aika maka idan ko baka kusa zaka kira wannan lambar waya kamar haka sai mu aika maka da sakon magani da izinin Allah kuma zai je gare ka a yau mun zo muku da wata ciyawa kamar yadda kuke gani haka wannan ciyawa ana amfani da ita ne bangaren wato ƙarin girman azzakari kenan so wannan ciyawa ana amfani da ita ne idan aka jika ta a buta ko a dan botiki haka ta kwana biyu za a rika tsarki da ita har na tsawon wani lokaci kama zuwa ko da sati ɗaya ne da izinin Allah za a ga amfanin abu wanda gaban shi ke gangancewa zai mai amfani da kuma ƙarin ƙarfin gaba da izinin Allah ga mai iyali to ina muku albishir da wannan ciyawa sabuwa da dukkan mai bukata zai kira wannan lambarwa kamar haka da sauran magunguna da kuka jira sako kamar yadda kuka